hawansa ba zai tsina naman komai ba saboda obama ma dan eh, afirka da muke ce dan afirka dan kenya ba mu ga abin da ya tsina na mana ballanta na donald trump a waje na kam hawansa da bai hau ba duk ɗaya ne eh a gaskiya eh, donald trump za a rantsar da shi eh to amma mu a afirka menene interest namu ba mu da komai an rantsar da shi ba rantsar da shi ba wannan kasar su ce a can su kokarta can tsakanin su mu muna da matsalolinmu na Afirka Donald Trump ba zai mana ko ne ba ba mu ba ruwanmu da abin da ke faruwa a can amurka har ila yau da yana kan bakana da cewa shugaba donald trump zai sake abubuwa da gaske a wato kasashen duniya gaba dai musamman kasar wato nayar afirka mutum ne wanda shi ya zo ne na kawo gyara kasashen kasarsa wato a lokacin mulkin barack obama da bush da shauransu sun ainihin bata wato za mu ce duniya gaba daya musamman da nahiyar afirka yaƙe-yaƙe ko na shi shugaba mai jinan gado idan ya hau yana da nasa siyasar da zai kawo game da wato kasashen afirka mutane da dama sun mika wuya ga ainihin wato shugaba to banga matsalar da za su ce wai za su kawo wato za su yi zanga-zanga game da ainihin wato rantsar da za a yi sun yi da ba su yi ba abin da zai sake game da siyasar inda trump abin da yake da kyau kawai su mika wuya kawai su shiru